Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci sittin sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 Ana kuma iya kama mu Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da Daula Salim muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau bakwai ga watan Yuni shekara ta da goma sha tara, kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To, a jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cin mai yarjejeniya yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin haure da suke shiga Amurka ta Mexico. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da ƙasar Sudan har sai ta kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Haka kuma za ku ji cewa yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu. Jiya Alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa na gida. Rahotanni daga jihar Bauchi na nuni da cewa shekara guda bayan rasa muhalli da kaddarorinsu a ambaliyar ruwa da kuma gobara har yanzu ɗaruruwan waɗanda abin ya shafa ba su ga ko sisi ba daga gudunmuwar da masu hali baiwa suka bada ta hannun gwamnati da ya hada da kayan abinci da tsabar kuɗi. duk wanda aka yi masa alkawari aka sa masa tsammani to a gaskiya ya fi ciwo rashin samu fiye da abin da ya asara ma na farko. Muna kuma da fashin baki kan janye lasisin kamfanin sadarwa na Da Communication wanda ta mallaki tashar talabijin ta AIT da kuma gidan rediyo mai gajeren zango refawa. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar ke gabatarwa wanda a yau zai magana akan ciwon daji na jini kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari. jama'a assalamu alaikum da fatan mun waye gari lafiya ga labarin duniya mai karatu daular salim a jiya alhamis amurka da mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin haure da suke shiga amurka ta mexico shugaba donald trump ya faɗi jiya alhamis daga turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa na laftawa kasar mexico haraji kashi biyar a ranar litinin mai zuwa But uh, happen. Uh, we've told Ya ce akwai wani abu mai ban mamaki da zai iya faruwa mun faɗa wa Mexico cewa harajin zai hau kansu kuma da gaske nake kuma mutane da yawa ciki har da sanitoci ba su san abin da suke magana a kai ba idan ana maganar haraji Ranar Laraba, jami'an ƙasar Mexico sun tare wata babbar mota ɗauke da baƙin haure da suka fito daga tsakiyar nahiyar kudancin Amurka bayan da suka fita Mexico da zummar shiga Amurka. Jami'an Mexico na iya bakin ƙoƙarinsu wajen hana baƙin haure shiga Amurka domin kaucewa barazanar Trump na saka haraji kan baƙin haure. Amma duk da haka, Trump na buƙatar ƙasar Mexico ta ƙara tsauraran matakan hana bakin haure da suke shiga amurka ta ƙasarta. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ce ta dakatar da duk wata hudda da ƙasar Sudan har sai an kafa sabuwar gwamnatin farar hula. Majalisar Tsaro ta Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta a haka jiya alhamis bayan da shugabannin masu zanga-zanga suka ki amincewa da wani ta majalisar sojoji mai mulki a sudan ta yi musu domin samar da mafita da ga makomar siyasar kasar shugabannin masu zanga-zangar sun ce kiran tattaunawar da sojoji suka bi tsakanin ba na allah ba ne ba biyo bayan mummunan harin da aka kai wa masu zanga-zangar a birnin khartoum harin da shaidu gani da ido suka zargi rundunar tsaro da aka fi sani da rapid support post likitoci da ke likitoci da ke kawance da masu zanga-zangar sun ce yawan adadin mutane da suka mutu ya haura zuwa 108 ya zuwa ranar laraba ma'aikatar lafiya ta sudan ta faɗi a wata sanarwa cewa yawan wanda suka mutu bai haura 46 ba a majalisar ɗinkin duniya jakadan afirka ta kudu jerry marcilla ya faɗa wa manema labarai cewa afirka ta kudu ta bi sahun hukumomin kungiyar au ta soke duk wata hudda da sudan ya kara da cewa afirka ta kudu tana kira ga dukkan bangarori da su koma kan teburin sulhu su kuma amince da mika mulki ga farar hula cikin gaggawa yayin da shugaban amurka donald trump ke halittar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira dd jiya alhamis ya sami lokacin caccakar wasu abokan hamaryarsa mai bincike na musamman robert mula da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi kan rawar da suka taka a binciken ƙasar da aka yi a kansa a wata hira da tashar talabijin ɗin fox news ta yi da shi ya ce mula ya kunyata kansa ne bayan fitowa da yi yayi jawabi na farko kan binciken da ya kwashe watanni 22 yana yi don gano ko kasar rasha ta yi shishige a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko trump a matsayinsa na shugaban kasa ya yi katsalandan a binciken da aka yi a kansa mula dai ya ce wata daɗaɗɗiyar dokar ma'aikatar shari'ar amurka ta haramta masa tuhumar shugaban kasa mai ci ya ci gaba da cewa tuhumar shugaban kasa ba zaɓi ba ne a gare mu ko da haka a cewar mula idan muna da tabbacin cewa shugaban bai aikata wani laifi ba to da za mu fito mu faɗa ya kuma ki wanke trump ɗin daga zargin katsa katsalandan maimakon haka mula ya ce ba za su yanke shawarar kan tuhume shi da laifi ba ko a'a attorney general na amurka da mataimakinsa rod reston sun yanke shawarar ba za su tuhumi trump ba labaran na zuwa makuni daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da ake sukar kamfanin sadarwa na ƙasar china a faɗin duniya kamfanin huawei ya sake shigar da kansa a makon da ya gabata lokacin da ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ƙungiyar tarayyar afirka domin haɗin gwiwa kan samar da fasahohin zamani a nahiyar afirka thomas kersey da ke zama mataimakin shugaban ƙungiyar tarayyar turai da philip wang mataimakin shugaban kamfanin huawei a arewacin nahiyar afirka sun amince da yarjejeniyar yin aiki tare da headquarter au a birnin addis ababa makon da ya gabata yarjejeniyar da ta nuna haɗin kai ga kamfanonin wawe lokacin da yake fuskantar matsala a tarihin kamfanin kamfanin wawe da ya fara shiga nahiyar afirka ne a ƙarshen shekarar 1990 lokacin da ya taimaka aka samar da wayar salula a ƙasashen afirka kuka saurara To madalla bari mu bude taskar hotannin namu a Najeriya da rahoton batun janye lasisin watsa shirye-shirye na kamfanin Da Communications bisa zargin keta ka'idar aiki Abin da shugaban kamfanin ya ce bita da kullin siyasa ne da yake tsokaci kan batun david dimas wani marubuci da ke da zama a nan amurka ya ce daukar wannan matakin koma baya ne a kasar da kungiyar 'yan jarida na gari na kowa wato reporters without borders ta ce najeriya tana matsayin na ɗari da goma sha tara daga cikin 180 tamanin a batun gallazawa 'yan jarida ga abin da yake cewa ni a nawa ra'ayi ne gani na kwace ma wannan kafar yada labarai labaru lasisi bai yi ba domin mulkin demokradiyya abu ne wanda ɗaya daga cikin uh, yancin demokradiyya shine yan kasa na samu dama su faɗi albarkacin bakinsu kamar yadda kin faɗa an ce ana ce sun karya doka to shi kam tambayan shine gwamnati tana da tabbacin cewa abin da an ce eh, ta aikata din ta bai faru ba na sha zuwa najeriya na san me ke faruwa To, bai yi ba. To, akwai waɗanda suke danganta rufe waɗannan kafofin sadarwa da siyasa suna cewa waɗannan su ne galibi ake jin murya hamayya a tashoshinsu. To, da gaskiya ne, idan gwamnati za ta kwace lasisin kafar yada labaru na wannan mutane, wannan yana nufi cewa wai an tauyewa yan kasa yanci kenan. Saboda sanan ne eh, kadai wasu talakawa ke samun eh, damar jin labarun ababen da yake faruwa a kasa da kuma sauran kasashen duniya a gaba daya to bai yi ba da gaskiya misalin nan kasar amurka akwai kafafen yada labaru masu mara ma gwamnati baya da kuma masu sukanta ban taba ji cewa wai ai an rufe ɗaya kuma an dakatar da ɗaya daga cikin su domin abin da suke yi babu wannan shine ke nuna cewa ba ta danne ma talakawa yancinsu don ta wannan wuri ne sukan samu su faɗi albarkacin bakin su haka demokradiyya ya kamata ya zama ba zai yiwu a ce wai a yi ana demokradiyya kowa na yabon gwamnati ba ba zai yiwu ba wani abu kuma da zan ce bai yiwu ba a cikin wannan abu shine idan an dakatar da wannan kafar yada labaru ai abu ne wanda mutane za su rasa aikinsu za su koma kuma ga yunwa ga wahala bai yiwu ba to kadara a ce waɗannan kafofin sadarwar sun saba ka'ida kamar yadda gwamnati take ikirari yaya kake gani za a iya shawo kan wannan lamarin har zai zama da haske musamman ga waɗanda suke ganin an yi ne sabili da kuntata ma waɗanda suke hamayya to ya kamata gwamnati ta duba da kuma amsa tambaya shine ababen da wannan eh, kafar yada labaru ke cewa gwamnati na yi bai faru ba su nuna ma talakawa su nuna ma 'yan kasa cewa ga abin da sun yi ga laifin da sun karya ga abin da ga inda sun taka karya karye sun sa mutane na yin abin da yana kawo damuwa a kasa a cikin kasar Najeriya ko a cikin demokradiyya gwamnati ta fita ta nuna wa talakawa cewa ga abin da suke yi da bai dace ba in ba haka ba in babu wani abin da bature ke kira evidence in babu wani abin da zai sa a dakatar da su to akwai kuma masu cewan waɗanda ake ba su mukaman shugabancin waɗannan cibiyoyi da ya kamata su kasance cibiyoyi masu zaman kansu mutane ne da suke da ra'ayin siyasar gwamnatin da ta zaɓe su to kana ganin idan hakan ne za su iya yi ma waɗanda suke ake gani kamar suna bangaren hamayya adalci to a gaskiya da wuya don kowa neman matsayi kowa na neman ya farantawa shugabansa zuciya a gaskiya ba za su yi adalci ba shi yasa muna magana muna kira muna kuma kuka muna eh, rokon shi baba buhari ya tashi ya nuna ma mutane cewa wai mutal talakawan da muka zabe shi din muna neman imani muna neman gaskiya muna neman adalci to ya fita a fili yanzu ba gwamnati ba ta iya ta nuna cewa wai ga abin ga laifin da wannan mutane sun karya ba amma gashi an dakatar da su so adalci shine a gayawa shi wanda yana rike da wannan cibiyan da ya yi wannan eh, dakatarwa ko ya tashi da wannan ra'ayi a gaya mishi gaskiya a ce bai yi ba wanda ya ɗauke su mai kashe su daga yancin 'yan jarida kuma sai batun tallafawa talakawa a jihar bauchi inda kimanin shekara guda cif-cif da aka sami ibtila'in ruwa da gobara a garuruwan bauchi da kuma azare da suka yi sanadiyar rasa rayukan mutane uku da kuma raunata wasu da dama To sai dai har yau galibin mutanen da ibtila'in nan ya shafa ba su ga ko sisin kwabo ba kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilin wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana. Gudunmawar da aka bayar domin baiwa jama'ar da ibtila'in ta shafa sun haɗa da trilolin kayan abinci da kuma miliyoyin naira da gwamnatin jihar Gombe ta bayar da kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ba da cek ɗin kuɗi naira miliyan goma. da kuma kuɗi tsaba naira miliyan hamsin wanda hukumar albarkatun man fetur nnpc ta bayar tsohon gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo shine ya kawo gudumar tallafin kayan abinci da suka hada da trela guda na shinkafa da kuma trela guda na masara da kuma cek na kuɗi naira miliyan goma wasu da ibtila'in ta shafa sun ce ko da kwano guda na hatsi ba a basu ba balle kuma kuɗi. ba ban ga tallafi ba ban ga wani dai muna ce gwamnati dai ke ya mu taimaka mana ga muna a canje assalamu alaikum ku ce hakika kan gaskiya ni yar gudun hijira ne a gidan mutane kuma ya tashi a guri ya ruje ya ce Allah ba su gyara mu kuma ba mu da shi ba mu abin da abin da ba ana ba da tallafi mu ba mu ji ba ban mu gani ba ni ban gani an kawo mana ba a dangane da hakan ne na tuntuɓi shugaban kwamitin raba kayan farfesa garba aliyu babaji ya ce kaya an ba da su ta hannun masu unguwanni domin rabawa. Gundumomi ne muka raba musu su ne suka raba wanda suke kasa da sana kasa da su kuma suka raba wa individuals wanda hmm. abin ya affect. Akwai eh, kayan abinci shinkafa masara eh, wake eh, da su samovita da har ina jin kwakwai su kayan shayi masu madara da sauransu. Hmm. Ana akwai kayan sawa irin kayan yara kayan mata eh, su gidan sauro su matras su barguna da irin wayan su aka yi rabu aka akwai guduma wanda eh, gombe state ta bada wanda atiku abubakar ya bada da wane ne suka bada hukumar nnpc yawwa na kudi mm. mm. suna na ajiya wani account tsohon kwamishinan harkokin addini alhaji ado sarkin aska ya ce akwai cek ɗin kuɗi wanda tsohon mataimakin shugaban ƙasa a ciko abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar gombe ibrahim hassan dan kwambo suka bayar wanda akwai aya tambaya a kansu. Kuɗi don ba rawa ba, ai na san wannan ka aini ne bulogin ma saboda akwai abubuwan da na sani nake gaya musu su sani ba. To kuɗin nan an samu daga hukumar NNPC da gwamnoni haka? An samu da gwamnan Gombe, an samu da gwamnan eh, da Zakiu. to na atiku da gwamnan gombe bai yi tsammanin sun iya kiliyarin ba ina nan aka kawo a atiku daga fada dan gombe da mu an karɓe shi aka kai shi har azare ya dawo nan sannan shi ma atiku lokacin da ya zo ni ba na amma a cikin akwai abokai wanda aka da su karɓe su kai azare na NNPC yana nan a cikin separate account wanda ba mai taɓa shi na NNPC ya kai 50 miliyan naira miliyan hamsin eh. amma an ji cewar mai sharha kan al'amuran yau da kullum comrade abdullahi koli ya ce akwai ciwo idan aka sawa mutum tsammani kuma ba a cika masa alkawari ba kila'in nan ya faru a jihar bauchi ya faru a cikin garin bauchi ya faru a garin azare don gobara aka yi musu kuma duk wanda aka yi masa alkawari aka sa masa tsammani to a gaskiya ya fi ciwo rashin samu fiye da abin da ya asara ma na farko sannan kuma waɗanda suka ba da gudunmawa su ma ya kamata a ce sun ji cewa an yi amfani da gudunmawar kamar yadda ta kamata saboda haka an sa mutane a cikin wani hali wanda wasu ba su da muhalli mutanen azurima wanda suka yi gobara kuma ba su da ma damar da za su buɗe shagon bare ma su ko koda ɗaya bisa abin da suka yi asara wannan akwai tausayi a ciki abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci. acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron mu barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci Akid leukemias wani gungu ne na wasu cututtuka na sankar jini wato kansar jini abin da yasa ake kiransa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute akwai chronic akwai wasu abubuwa kada yin damu masu saurare da su amma dai su acute leukemias din suna da dan dama kuma cuta ce da take da illa matuka yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuka kuma tana yaduwa akwai akwai ta da yawa a cikin al'umma ba wai ana ɗaukar ta ba sai amma dai akwai ta da a cikin jama'a da yawa. Me ke haddasa wannan cutar? Kamar sauran sankara mafi yawanci ba a san dalilin ta ba amma dai akwai waɗanda aka gas cewar sun fi kamuwa da ita. Misali wanda suke da cutar Down syndrome da muka yi magana a baya an gane cewar sukan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma. Sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin cewar wala Allah suna da alaka da leukemia din akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya aka jefa musu bom din nan na atomic an samu karuwar leukemia sosai a wuraren kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikin su amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai me ke kawo wannan leukemia ba da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar da daji na jini. Musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauran na haka dan zazzabi ciwon jiki kasala da sauransu sai kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu sai ka ga mutum yana magana cewar ciwo ya matsa masa idan aka je asibiti ana ɗaukar jini aka gwada sai a ga alamun ita wannan leukemia din kamar tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jiki jikin dan adam to ba wai kwayar cuta ba ce wani bangare ne na kwayar jikin mutum sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata saboda haka da wahala a ce ga ranar da abin ya fara dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana ko karancin jini ko ciwon gabobin nan wani lokaci ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi ko kuma kasala da zazzabi haka ko a jini jini ta fata haka kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar waɗannan su ne alamun da ke fara gani wanda idan an je asibiti da an ɗau jini an gwada sai a ga alamu ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a tunanin su wannan leukemia in an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin. To likita musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma jini ne a ƙarƙashin fata akwai wani abu da ake yi wai shi borin jini sai jikin mutum ya yi burɗa-burɗa haka ya yi ja shi menene to borin jini ba shi da alaka da wannan masu borin jini wani abu ne da jikinsu baya so wanda da kuma jikinsu ya haɗu da shi za su yi wannan kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa ba shi da alaka da leukemia ɗin suwa suka fi barazanar kama daji na jini yawanci yara musamman daga 'yan shekara sama da ɗaya kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma amma akan iya samun ta har a manya amma dai waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia ne. likita shin cutar tana da rigakafi gaskiya babu rigakafin ta saboda ba kamar kwayoyin cuta ba ne misali da aka tabbatar akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu kwayoyin cutar virus akan yi irin wannan wannan allurar rigakafin amma leukemias nan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan. A ka a farko ka yi bayanin cewa cuta ce mai matukar hatsari kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum. Na ɗaya dai tana kisa. Kwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane bangare na jiki suna iya lalata kowane bangare na jiki suna iya shiga kwakwalwa misali ya danganta ga wata iri ce sannan kuma suna kashe kwayoyin jini akwai kwayoyin jini da ake cewa platelet wanda suke ke taimakawa idan mutum ya yi rauni jini ya daina zuba akan samu wani lokaci su zama sun yi ƙasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya kasance jinin ya ke tsayawa jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne ko a ciki ko cikin kwakwalwa wanda zai iya zama sanadiyar ajali ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita to akwai magunguna ya danganta ga wace iri ce misali akwai wadda ake cewa acute ah, lymphoblastic leukemia misali akwai waɗanda ake yin canjin bargo a asibiti ne manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki za a ba mutum magani sai an tabbatar cewar duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu sai kuma a kashe bargo sai kuma a samu wani bargo sai a yi a sa mutum wato abin da ake cewa bone marrow transplant to irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta amma idan ba haka ba a matukar bargo yana sana'anto waɗannan kwayoyin jini kuma suna da kwayar cutar to kinga kenan ba za a a ce an samu waraka ba sai dai a ce an samu a likitanci abin da ake cewa remission in an ba da magani su koma yadda a jinin ba sun zama ƙasa da kashi biyar cikin ɗari na ƙwayoyin jinin nan akan sa mutane kan magani sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su amma a waɗanda ake iya yi wa ban maro ɗin to su su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka yaya ake jinyar mai fama da cutar to jinya ce mai wahala gaske kuma wadda ake kashe kuɗi matuka gaskiya saboda yanayin kamar misali jinin da na bayanin cewar idan kwayoyin jinin nan suka yi ƙasa za a yi ta ƙarin jini za a ba da magunguna wanda suna da tsada su ma sannan kamar kwayoyin jinin da suke kawo jini ya daina zuba nan platelet za ki ga suna da tsada gaske to jinyar su tana da wahala to saboda yanayin cutar ta shafi kwayoyin jini da sauransu garkuwar jikin mutum tana yin ƙasa yadda 'yan ƙananan ƙananan cututtuka da bai kamata su tada hankali ba suna iya kawo ah, matsala sosai misali idan aka samu mai leukemia din nan ya samu kanda ko ya samu ah, chicken pox da sauransu dandanan za su iya kamuwa da wannan cuta kuma za ta iya su saboda haka garko jikinsu tana yin ƙasa matuka saboda haka illolin da yawa yaya za a kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar a najeriya a najeriya ko da yaushe muna da matsala ta samun alkaluma saboda mutane da dama sukan iya fama da rashin lafiya su ma mutu da ita ba a san da ita ba ko saboda ba sa zuwa asibiti ko kuma asibitocin da suke zuwa din ma ba su da karfin da za su iya bincika waɗannan cututtuka saboda haka akan samu wannan matsalolin amma dai a kusan duk wani babban asibiti idan ka je da zaka duba a rajista su zaka ga cewa ana samun irin waɗannan matsaloli to likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin su kare kansu daga kamuwa daga cututtuka to shawara farko shine a idan mutum ya ga yana da ɗan zazzabi da ciwon kai da sauransu ba wai duk kowane zazzabi ne ba yake kasancewa zazzabin cizon sauro ko kuma typhoid kamar yadda ya kusan zama mana al'ada saboda haka idan mutum yana da rashin lafiya da buƙatar ya je musamman in an yi maganin da ake ganin kamar ya cancanta a yi aka ga ba a samu nasara ba to da buƙatar a je asibitin da ya ɗan wannan saboda a duba a tabbatar ba wata matsala ce babba ba in kuma matsala ce babba akalla ya maganin ta kafin ta azara. Masu sauraron mu sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. cikin da Hauwa da kuma likitanmu kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jiya alhamis amurka da mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararan bakin haure da suke shiga amurka ta mexico shugaba donald trump ya faɗi jiya alhamis daga turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa da labtawa ƙasar mexico haraji kashi biyar a ranar litinin mai zuwa ƙungiyar tarayyar afirka ta ce ta dakatar da duk wata hulɗa da ƙasar sudan har sai an kafa sabuwar gwamnatin farar hula Majalisar Tsaro ta Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta sanar da haka ne a jiya Alhamis bayan da shugabannin masu zanga-zanga suka ki amincewa da wani tayi da Majalisar Sojoji mai mulki a Sudan ta yi masu domin samar da mafita ga makomar siyasar ƙasar. Yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira da D-Day. jiya alhamis ya samu lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa mai bincike na musamman robert mula da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi kan rawar da suka taka a bincikensa da aka yi To masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi shirin da ke tattaunawa da matan da suka fice a fannoni daban-daban na rayuwa. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Daula Salim da ta karanto labarai da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau alheri. Ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana. Afrique. Le monde